Jama'a Assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da zai yi dubi gani da nasarar da kungiyar kwallon kafar Najeriya ta matasa da ke taka leda a gida ta samu a gasar can da ke gudana a Baroko. za mu taɓo wasu daga cikin labaran da suka shafi cinikin 'yan wasa musamman a ɓangaren firimiya sai ku biyo mu to madalla Najeriya ta samu nasara kan Sudan da ci ɗaya mai ban haushi a wasan mataki kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙasashen Afirka na matasa 'yan wasa da ke taka leda a ƙungiyoyi na gida wato CHAN. Hakan na baiwa Najeriya damar tsallakawa zuwa mataki ko gasar ƙarshe na gasar ta CHAN a ranar Lahadi mai zuwa da mai masaukin baƙi Morocco kenan wadda ta lallasa ƙasar Libya da ci uku da ɗaya. love, my love. Feeling my love, feeling my love. Now Porsche, by my sweet baby love. Sexy banana way to the sea. Oh my love, oh my love. Executive and your bra. Opa la brochide. That's my gag. Feeling my gag. Executive and your bra. Oh. Opa la brochide. That's my gag. Feeling my gag. waɗanda na tunatar da masu sauraron mu a mintuna goma da soma wasar da tsaron gida na najeriya ikechukwu izenwa ya samu rauni hakan ya samu taimakin mai horar da tawagar ta najeriya salisu yusuf ya mai gurbin sa da dele a jiboye wanda ke buga kungiyar plateau united wasa usman adam da aka fi sani da suna gambo manazarci ne kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi kwallon kafa a najeriya ya bayyana mana irin ci gaba da aka samu a wannan tafiya a kasar maroko wannan yana da nuna cewa wannan idan muka ita world cup ma za mu taka rawan gani saboda gaskiya najeriya ta nuna bajirta ta nuna jajircewa a kan wasannin da aka buga su sai kuma alama ne nuna cewa wannan final kamar kamar murgan mun lashe kofin nan can nan da ake buga a kasan Morocco wannan garanti ne insha Allah muna da sa a kan wannan saboda idan ka buga kwata final da muka buga kan da muka kai 90 minutes an daga sauran minti uku a tashi minti gudu minti biyar minti ɗaya a tashi muka ekolaji ne da 1-1 muna zama wani wani kuma muka zo aka kara extra time muka zo muka zuni kuma wannan kuma wanda muka buga jiya da semi final ne da aka buga ana cikin wasa na farko ba muka minti tara kuma muka ci kuma ɗaya ne da muka ci shi har aka tashi ba su rama ba to ga wani alama ne wanda zai nuna mana a final muna da sa'a da za a mu ci kofin ne kuma ba ma wani kofin mu muke sa ido ba ma daga nan ne zai ba ma 'yan wanda za su buga mana wasan ah, gasan world cup kwari biyu wanda za su shiga da karfin su don saboda su wannan sannan su yi abin da za su taka rawan su taka rawan su ba su bayar da kasa za su kasa gwiwa ba su yi abin da insha Allah kuma su yi abin da ke duniya ta ji labarin Najeriya a kan wasan kwallon kafa. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta fi kowace ƙasa lashe kofunan gasar ta Chan domin ta ɗau kofin wannan gasa sau biyu kuma yanzu haka ita ce mai rike da wannan kofin. Jamhuriyar Congo ta ɗauki kofin na Chan a shekaru na 2009 da kuma 2016. Ƙasar Tunisia ta zama zakara a shekara ta 2011 yayin da Libya ta ɗauki kofin a shekara ta 2014. To ko Najeriya za ta iya lashe wannan kofin a wannan karan? Tambayar da muka yi wa Usman adam kenan wanda aka fi sani da suna gambo kasan a tarihin bol a koda yaushe ana a wani abu da ake kira da suna breaking record za ka ga ko za ku cire kofi a kasan ku an saba yawanci ko mu muka cire mu muka ci kofin mu amma in Allah da wannan shekarar nan wannan lokacin nan mu za mu yi abu da ake kira breaking record za mu je har kasan su din da yan uwansu da fans nasu da gaban jama'an su da shugaban kasan su mu ci kofin nan mu fice mu bar kasan zama lafalin alin in Allah ya yarda don saboda kullum tarihin wasan kwallo yana nuna cewa inda wannan ya ji wannan daga baya wannan zai sai wannan breaking record ko da yaushe ana breaking record breaking record da ka ji Ronaldo ya fi Messi da buga penalty Messi kuma ya zo a shi da buga free kick kullum ana breaking record to in Allah ya mu mu ma ta ta ah, Morocco breaking record za mu shiga har kasan su shugaban kasan su yana wajen da kowa koyarsa da jama'a su ci alin ba tare da wani rikici ba. Sashen Hausa na rediyon Faransa International RFI ake saurare cikin shirin duniyar wasanni. pas ma suite baby love Sexy banana Oh my love, my love, tu Okay Op alla procede, ma che, casa ma lalle Najeriya an so mu samun ci gaba ta fuskar kwallon kafa tare da tantance matasa daga cikin jihohin kasar ya kike kallon wannan sabon shiri da hukumar kwallon kafa tare da haɗin gwiwa gwamnatin Najeriya suka samar dangane da aiwatar ko in ce sake sabunta salon tafiya daga bangaren kwallon kafa a wannan ƙasa. Eh, mu dai gaskiya ba abu da za mu ce sai mu gode Allah akan kwallon kafa a Najeriya don yanzu kwallon kafa an cire abin da ake cewa kabilanci in ka duba da za a ce fanni yarabawa a an sa inyamurai ne an amma yanzu babu wani abu kamar haka a kwallon kafan najeriya a yanzu saboda haka duba babu wai wannan sunan shi amir musa ne wannan sunan shi izirkiku eh, da sauran babu haka waye ya iya wasa shi na ke duba yanzu a najeriya in kai ta iya wasa in ma gaba ɗaya za zama da yarabawa ne ke level ne ma su za a saka ba ruwan wai don wannan shi ya zo daga arewa ne daga kaza yanzu kwallon kafa an ci gaba gaskiya a najeriya ba kaman da ba da za ka ji za ka bangaranci wannan suka mutum biyu wancan suka daga uku daga biyu ba ruwan waye su iya wasa amma yanzu waye iya wasa shi ne in ka ga dama ka zo ku gaba ɗayan ku in ka sabila yarba ne ma ku za ka in kuma gaba ɗayan ku hausawa ne ku fi fiye wasa ku za ka yanzu ba bangaranci a kasar zuwa wasan kwallon kafa kuma shi ne alamar cewa kwallon kafa ta fara ci gaba a Najeriya dama duk lokacin da an cire bangaranci to za a ci gaba amma na sa bangaranci to inda an fara kuma ci baya kenan yanzu dai mu muna godiya da wannan ah, mai kula da kwallon kafan Najeriya da ta minista sport kenan muna mar godiya kuma Allah sa ya ci gaba da haka ya ci gaba da yadda yake saboda ya cire bangaranci babu kabilanci kuma fans sun nuna sun ga cewa yes babu kabilanci da shi ya ci gaba kowa ba shi goyon baya in Allah da kuma za ci gaba hakan kuma wasan kwallon kafan World Cup da zai shiga in Allah da kan taka rangwani a wajen. To Malam Usman Adam mu koma kasar Rasha yanzu haka inda dai 'yan Najeriya ke ko in ce kungiyar Super Eagles ke ta kokari tare da gudanar da atisayi daban-daban domin ganin lalle sun samu nasarori a wannan gangami na Rasha. Yau abin lura a nan shine gwamnatin najeriya da ma 'yan najeriya ga baki ɗaya na cigaba da bada goyon baya domin ganin wannan kungiya ta yi nasara a ƙasar rasha a matsayin ka na mai sharhi da ma wanda ke bin lamuran wasannin kwallon kafa a najeriya kai wani irin karatun farko kake iya yi ko in ce shawara da za ka iya bayar ta farko zuwa hukumi fiye da kwallon kafa na ganin lalle an samu nasara a ƙasar rasha eh, na farko da abu na fara shi ne a kan gwamnatin najeriya ga inda ake samun matsala yawanci a gwamnatin najeriya shine wata rana amma yan kwallo I clearly we don't see ya ba su kaza kuma daga baya a zo a cikin a cikin alkawarin kan lokaci to yana kawo discourage yana kawo kasa a guya ko in ce yana kawo eh, kasa a guya don ce saboda kaga in ka duba wasan bayan da aka buga har na matan da aka buga na world na mata an musu alkawari za a musu kaza da kaza da kaza a karshe ma a karɓe su daga airport ma a zo da su bila ya zama tashi hankali sannan aka dan samu hadaniya kaɗan in za a yi alkawari a cika in Allah da mu za mu tabbata in kwallon masu su je iya inda duka da su wanda suke su waye ne Argentina ne kuma mun sha su a Premier League ma sai wa Croatia Croatia mun saba shan su mun taba haɗuwa da su ba zan manta ba mun sha su sai wa ne wani team kamar Iceland kamar wannan su wannan ai ba wannan ai ko da yanzu ko ba tare da mu sha su to babu wani wanda zai ba mu wahala a group stage mun muna da kwarin gwiwa a group stage mun riga mun ta group sai mun tsaya group da wala haramu shine muke jira yanzu dan amma group da muna da garantin Najeriya ta ta group dan ko coach din Argentina da kanshi da yadda group ya kala Najeriya yake shi babu team din da ba baya su a hannu shi kamar Najeriya kuma Allah ya kuma suka wani Najeriya amma a fatan da yake yi ya samu sha Croatia da sha Iceland ya san dai a Najeriya da Kirgin ya sha Najeriya ya fara Abdi Isa Pele mai horar da kungiyar Plateau United mun kuma nemi jin koya yake kallon wannan nasara da Najeriya ta samu a karawarta da Sudan abin da ya kamata a yi ne kamata ko abin da ya kamata a dinga yin shi ne shi dan uwana abokin koyarwar Najeriya din shi Salisu yayi wanda kowa sanin shi ne cewa yawancin yan kwallon nan ya zaɓo ƙwararru ne daga cikin kungiyoyi na wasanni masu buga lig a Najeriya. Yawanci daga kwararrun aka ɗiba to kuma abin da yake kawo mana dama damuwa wani lokaci ba ma buɗe da mu lokacin zaben yan wasan nan gaskiya. To shi kuma Salisu ne mutum ne wanda da farin farko zan ce shi ya koyar a kungiyoyi kungiyoyi na kwallon kafa na kasar nan daban-daban kuma ya san kan shi wasannin nan wata din nan kowane lungu ba inda bai shiga ba to kaga zaɓo kwararru ba zai mashi wahala kamar yadda ake ba wani wanda bai ma taɓa rike wata kungiya a ƙasar nan ba zai ce shi za a ba ya je wannan aiki na dai kenan karatu kuma da na yi a kan wasannin najeriya dama ƙasa ce ta ta kwallo gaskiya kuma dama muna sa mata zato mai kyau akan wannan fita da aka domin lokacin da ya zaɓi wani yan wasanni mun riga mun sa zaton cewa za su yi wani abun da za su yi rawar gani a cikin wannan wasanni da ake yi. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a nan gaba ma ɗora inda muka tsaya. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma jami'in da ya hidima akan na'ura Mustapha a DBC. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.